menene hukuncin mai alwala sai shafa akan safa wato soft hukuncin safa shafa akan safa akwai safar da ya halasta a yi shafa a kanta akwai wanda bai halasta a yi shafa a kanta ba idan za a yi shafa a kan safa akwai sharuɗa sharaɗi na farko kafin ka yi ka sa safar ka yi alwala kafin ka sa safar ka yi alwala sharaɗi na biyu Kafar ta zama doguwa ta wuce idar sawu akwai wata fafa it na yan gayi ya sunanta angul angul angul to angul to yawa dan daga gabarka ya eh, haka ne ya practical kun ga angul kun ga wannan ba a shafa a kanta safa it wanda iyakanta idar kawo kun ji sharaɗi na nawa na biyu ko to ba wani sharaɗi mai wahala ku saurara ba wahala gare shi ba ana ake faɗi ku ji wannan fatawar da kyau ƙa'idar safa in za ka yi shafa a kanta ta zama mai kauri kaurin da in ka shafa saman ta ƙafa ka ba za ta jike ba mafi yawancin safa in ka yi shafa ƙafa na jikewa ko bai jikewa in ya jike to to dama ai an an maka rangwame ne dan kada kafar ta me to kuma kai shafa ta jike to me aka yi kun gane harfan to wannan kuskuren musamman matasa suna yin shi Daka idan za ka shafa akan safa ta zama tikwal, akwai irin zagata kamar rigar sanyin nan. Kun gane ita? Yawwa. Abu na hudu, ya zama safar ba ta huje ba ta kai 1 over idan ya zama ɗaya bisa uku kafanka a buɗe yake ba za ka yi shafa a kanta ba idan tana zaune a gida ba su halin tafiya kwana da yi amma idan janaba ta kama ka dole ka cire amma idan tana halin tafiya an maka rangwame ka kwana uku da safa a kanka da aka na ce ana yin shafa a kan safa da sharuɗa guda hudu na ɗaya ka yi halwala kafin na biyu doguwa karkasa ankul an gari na hudu kuma mai kauri na hudu ba ta faffashe ba na biyar in kana zaman gida awa ashirin da hudu in kana halin tafiya wadda wallahu ala amal tambayi ta gaba ya ce laga kuma kamar da ka ce mutum eh, kare in ya taba mace biyar zaki wada na to ina hukuncin kuma yadda ake a aikin haji haduwar shafaduwar maza da mata ko shi wani hukuncin shi ya yi mana idza baqa al-amru ittafa'a wa idza ittafa'a baqa wannan ka'ida ce idza baqa al-amru idan al'amari ya cakuɗe tsanani ya tsanani ittafa'a sai ya buɗe wa idza tafa'a idan kuma aka koma yadda yake baka sai hukuncin ya mata wannan kaida shi cikin kaidojin qawaidul fiqhiyya idan shari'a ta ce ba a yin kaza in aka shiga cikin kunci ana yi me hukuncin cin mushe to mutum ne yake dokar daji ba gida gaba ba gida baya sati shi biyu bai ci abinci ba yana tafiya yana fadi kawai sai ya samu tukunyar giya da naman kare yanzu ya halatta ya sha giya ko bai halatta ba ya halatta domin ya shiga cikin kunci in ba ka ba zai mutu ya halatta ya ci naman kare amma kare shi da yawa shi ne kare Allah ruwa ce mana ba hana shan giya ba ai ta giya a matsayin ruwa take mutum ya rasa ruwa sai giya to yanzu shari'a tunda an shiga kunci zai sha amma kaga ai asali haramun ne ko ba haramun bane yawa to aikin hajji musamman aka zo da wifi ai duk wanda ya aikin hajji to nawa za ka yi sujjada a duwawun wata Allah yana ga maka sujjada sosai a duwawun wata ni ba taba ganin mutane masu tsari da bin doka kamar jami'an tsaron Ka'aba ba sun yanda gurin nan ya tafi wallahi sai sun raba shi amma ina abin ya fi ƙarfinsu idan suka zo da an kira sallah za su ce maza nan mata nan su yi turanci su yi larabci su yi diyare wata rana mun zo muna da wafi sai aka kira sallah guri ya cakuɗe da guri ya cakuɗe sojojinsu da 'yan sandan suna da koyon yaruka sun iya turanci sun iya larabci sun iya hausa sun iya urdu duka sun iya da haka idan su ga hausawa sai su ce maza can mata can in turawa ne haka in indiya ne to sai aka zo aka yi wani cakuduwa ga turawa ga haufawa, ga larabawa ga 'yan turki ga 'yan kirat dan sandan nan yi haka yi haka ya rufe ya zai raba su sai ce adamu hawa adamu hawa'u ka ga a aiki ko yanzu da ka ji adamu wa kenan hawawu fa shi na kowa ya wannan yaran haka nan aka dingira rarrabuwa rarrabuwa amma ina da an tada sallah sai a cakudu to da ka ka'ida idan ka je makka tun akwai inda za ka kaware ma mata kaware. in ba inda za ka yi an samu cakuduwa za ka yi sallah cikin su sai ka kasan kuma ni ban taba ganin gurin da Allah yake ɗauke sha'awa game mai imani kamar maka ba za ka sha mamaki ba abin da ba za ka ji ba ba abin da za ka goga ba ba abin da ba za a goga maka ba in ne kana da imani ba ga ka a gaban ka'aba ga ka a gaban Allah shi sa Allah ce wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmi yuzifu min azab niyyan in kai ma sai kona ka duk duniya sai kai laifi ake maka azaba wallahi banda maka kawai ka ce ah Bamu shafi duwawun mata wuta kafa wanda shi zai ji kawai bari ya je taba mace a wajen tawafi wuta to da san hukuncin maka yana bambanta in akwai cinkoso an yi rangwami in babu cinkoso dokar ta dawo na mai tambaya ta gaba yake cewa raga kwana mutum ne ke azumi sun yana jin shi? sai ake rashin sa'a masu masallacin gosu ana gyaran sika da yamma ya aka kunna speaker da ya dauka ana gura mutum ya dauka ko duk cewa yana azumi yana jin kishi to akwai mai abin da bai jin kishi ne? Duk mai azumi yana jin kishi. Kawai abin da zaka ce kana azumi ne sai aka hura lasfika kana tsauri ka ɗauka lokaci ya yi sai ka sha. In an hura lasfika karfe biyar ka sha ruwa azumin ka ya kai. domin duk jijjiwon ka kasan ba shan ruwa karfe biyar haka ne ba ka ba amma an hura ka karfe shida da kwata kaga ai kuma da shan ruwa ne sai ka dauka an sha ruwa sai ka sha A Allah ya maka kuran wani amma idan ka sha karfe hudu da rabi ka ce wai ka dauka ai karya kake bula'i gangaci kai zaka ba za mu ce azumin ka yayi ko bai ba sai mun san wani lokaci aka hura lafika in an hura ta gab da magarba sai mu ci a ah, sauka ɗauka lokaci amma mura bayan la'asar ba minti talatin ba da yin la'asar kawai mura lafika kila ma yi za a fara ka sha ruwa ka yi ganganci sai ka rama ga wallah ba tambaye shi bai shi Allah ya fi ne. mutum ne yake bin shi ba shi amma ya ki biya sai aka ga sai aka mai tsada to me sunan shi azali maza Allah ya ce maqlul ghani zulmun taurin bashin mawadaci zalunci ta wurin bashin mawadaci zalunci ne kana shi yasa ana bin ka bashi ko maka ba yadda ka je ba ko sadaka ba ka yi ana bin ka dubu biyar kuma kana da dubu biyar to bai halarta ka yi sadaka dubu biyar ba me ya fi kamata ka yi amma ana bin ka dubu biyar sai kai sadakar naira dubu wannan ba laifi ko ɗari biyar amma dai kana da kuɗin da za ka biya bashi to ka biya bashi ya fi yin sadaka lada a wurin Allah na na shi ɗaya, da bayan mai tambaya da suka bai cewa malam ya tashi bacci ne sai ya gane da sa shi shi zai iya karanta qur'ani to najasa sai mun sai mun fahimci me najasa idan yana nufin ya gama ni mani ba najasa ba kuma yana kyauta zaton mani ya gari domin ba na tsammani ya tashi ga kashi a jikin shi ba na tsammani ya tashi da ya yi fitsarin ƙarshe da haka ina fahimtar ya ga najasa yana nufin ya ga mani to mani ba najasa ba mani ta ne nana Aisha ta ce mani yakan taba tufafin manzon Allah yana ɗanye sai in katse shi akwai shaidar maniyan a jiki kuma annabi ya tsalla da shi idan ya bushe sai in kankare shi kuma annabi ya tsalla da shi yanzu idan kashi ya taba jikin mutum in ya kankare shi in ya bushe za a yi tsalla sai an wanke da aka shi ni ba da jasa ba ne sunan shi ta kamar yi sallah da majina ne amma idan yana nufin kashi ko fitsari wannan ya kamata ya tsabta jikin sannan ya ibada bai da biyu ya bayan ya koma barci sai a barci ne mafarki azumin shi na nan duk mutumin da ya mafarki da rana yana azumi in da ya mafarki ne azumin shi na nan amma idan tunani ya yi da shi ya kalli wani abu ko ya yi wata hira ko ya yi wani abu hash azumin shi mani ya fita jikin shi azumin shi ya kare amma mutumin da ya mafarki yana azumi bayan asubahi ko bayan azar azumin shi nan daga karshe ce wannan mafarkin yana yawan mai kome kuma zai tashi da wani a cikin shi sai ya aure da aure zai da wannan zai aure zai daga karshe ya ce ga ɗari Allah ya gafarta masa Allah ya sa shi cikin mutane eh, wanda yake cewa ka kara wa malam lafiya Allah ma ya ne mutunci mutumin da ya daura azumi karfe hudu da minti arba'in da hudu a ya yi zamanci karfe nawa hudu ko biyar ya dauka a ai ba daukan ake kallo ba ana yaushe ya gama cin abinci in dai hudu ne lafiya da ku hudu da arba'in lafiya da ba ka da matsala inda biyar ne da ce biyar da arba'in ne amma ko biyar da rabi ka gama azumin ka yayi an gani na Allah ya kara wa malam lafiya amin ke da kan kiyaye ba da amin ce don Allah malam eh, addu'a da ake yi kafin a sha ruwa na hmm. ba zama kai da wai don Allah kafin a sha ruwa ne ko ko sai an sha wallahi malamai duk sun faɗa wasu sun ce kafin a sha ruwa wasu sun ce bayan an sha ruwa amma ni na fi natsuwa ka yi ta lokaci kafin ka sha domin duk ibada da kai kafin ka sha ruwa ladanta ya fi ƙarfi domin kana cikin azumi da ka sha ruwa fa ka gama azumi to da ka ina ganin ka yi ta kafin ka sha ruwa zai fi dacewa wallahu a'lam kuma suna ganin wasu suna ganin suna wato hukunta addu'ar ne da ma'anarta zahaba goma ishi ya tafi yaushe kishi yake tafiya to ai wani lokaci akan ce an tafi kuma ba tafi ba ya ladina amanu idza qumtum ila salati fabtil wajhakum ya kun da ku imani in kun tsaya za ku yi sallah ku yi alwada sai an yi ikama Allahu akbar Allahu akbar shallallahu la ilaha illallah sai an za a kabbata sallah sana ake alwada? yaushe ake alwada? to ashe da aka ce zahaba goma kishi ya tafi ba wai ana nufin sai kishin ya tafi za ka yi addu'ar ba kafin kishin ya tafi za ka yi addu'ar kamar yadda sallah ma ba sai ka tsaye da sallah za ka yi alwala ba ai kana alwala ne yaushe kafin sallah na amma dangane da kunci da yake a sallar tarawih na shi ma da kafin a kabo da zartu ake yi a kafin a yi ruku ake ko bayan a kabo da zartu duka ana yi daga farkon ramadana ɗaya biyu biyar bakwai tara sha ɗaya sha hudu daren sha biyar daga farkon ramadana ana yin alkunuti ne kafin a yi ruku amma da azumi ya raba an kai daren sha biyar shi ke nan an ganga yanzu muna kan tudu ne amma da azumi ya raba kuna tare da ni? to sai an yi ruku an dago ake yin alkunuti da aka ya tabbata suna kafin ruku yaushe farkon azumi bayan ruku yaushe ƙarshen azumi na mana bai ta gaba ya ce aka gaba mace mai al'ada za su iya karatun alkur'ani za ta iya karatun alkur'ani da kur'ani sai kuma namiji da janaba ta kama shi alhali a cikin masallaci to wai yaya zai mace idan tana al'ada malamai sun sabani game da daukan qur'ani ko ta dauka abu mafi sauki da mace na al'ada ta karanta alqur'ani da qur'anin waya fatawa da muke ba mata idan suna al'ada in za su kanta Qur'ani su kanta Qur'ani da mini Qur'anin waya wata za ta to ni ina ban da wayar driver kuwa take da babban waya ko wata take da karamar waya to za ta yi ko ta sami irin akwai gida da ake ma Qur'ani haka ko shi ake ya kamata ana cewa ba a son ta taɓa Qur'anin kai tsaye ta samu wani shamaki tsakaninta da al namiji da jaraba ta kama shi a masallaci ya zai zai fita ne zai walwala ya wanka sannan ya dawo kuma da ce wala junuban illa ajiri sabiri hatta tattasilu masallaci ba a zaman shi da janaba sai dai in dalili a shiga a fita babu laifi in bukata ta samu da haka idan mutum yana cikin masallaci yana bacci sai janaba ta kama shi wanka zai fita ne zai wanka ya dawo in kuma ba zai iya wanka ba kila ba ruwa ko wasu dalilai to sai ya mama ya rage ma janabar kauri ya rage mata auri sai ya ce mama min ya shigo ana gane wani Allah ba wani ya ce an ga su da Allah a shawara shi ga abokin shi in yake za su shiga makaranta har da don Allah ma ne ba shawara makaranta har ce ba makaranta ne ana anguwa shi makarantar hadda sai an san kai waye shekarunka lokacinka imaninka kun gane mustawaka ilimi yanzu akwai wanda ba hadda za mu ce shiga ba cewa za mu yaje ya koyi baki akwai wanda in aka shi za a ce kai ba kai ka iya baki ka je ka sauke qur'ani ne farko idan qur'ani ya maka laushi sannan ka hadda akwai wanda shi kuma bai da matsala sai mu ce ya hadda to da ka ban ya baka fatawa in ce ga makarantar da zaka yi akwai makarantar da kuɗi zaka biya akwai makarantar da duka kike sai kuma ka yi zure mu duka dan fara dukan ka zaka ce to ba dole bane ka bar shi da haka ba zan iya baka shawara ba sai na san kai waye na yi interview da kai na ga ka na ga lokacinka akwai da baya komai wani ko yana jami'a wani yana sakandare wani kafinta ne kuna ganewa sai an san ka an san lokacinka sannan ake baka shawara mu dai muna da ka'ida mu ya rabu in ya haddace Qur'ani ko ka haddace Qur'ani ba ma muku walima shi yasa ne za ga assasa ba ta bai mata walima an kira mutane ba sai dai a cikin makaranta haka in ka haddace alkur'ani to za ka shiga wani zaure sunan shi zauren dandaka da carbinka za ka zo kowane shafi ka karanta shi sau ɗari uku wannan bayan ka haddace kenan in kai irin wannan haddace ne za ka zama alaramma irin wannan alaramma ma dai an yi sauka ana amma ya tasa'alu na ba ne kai amma in ka shiga ajin dandaka turmin dakan tilawa sai allo in kai wannan ko ina aka kai ka wallahi za a aje ka kai mahadicin alkur'ani kun gani da aka sai an jinta biyu da kai an ga wane ne kai an ga lokacin ka an ga ihtimamin ka ma an ga ihtimamin ka ko dan an ga za ce kai a je ka kama shushe na ko ya kuma maka alheri ko ka fara ba za ka kama ba za ka iya ba da aka ku yi hakuri mu bayar ramadan sai ku zo sai mu ba da shawara na a wannan ne da kai ce ma Allah ma yana san kawo da ya kama a wannan hadisi addini nasiha ko na قلنا لمن قال لله ولله ولرسوله ولعامته وعامته yana akan wannan gaba ɗaya nasiha ne ce yana da ma'anoni da yawa kaga idan ba sako ce ce wani kai mun nasiha idan ba sako ce ce kai mun nasiha ba yana nufin kai mai wa'azi bane yana nufin ka taimake ka rangwanta mu ka kyautata mu idan ka ba ba kwace ya kawo maka ɗinki ka ce dubu biyar sai ce wanda kai ko kai mun nasiha yana nufin ka rage mai yana nufin mene ka rage mai an gane ko na da eh, da aka nasiha ga Allah shine bin dokokin Allah nasiha ga littafin Allah aiki da alqur'ani nasiha ga annabi koyi biyayya ga annabi nasiha ga al'ummar musulmi in sun yi ba daidai ba a gyara ba na mai tambaya sosai ga shi shi ma alama idan mutum na da application a wayar shi zai iya karanta ko yana da ƙarfi ko ba shi da ƙarfi ba zai laifi kana da application na qur'ani za ka yi kanka qur'ani ko ba ka da ƙarfi wallahu a'lam sannan kuma mai tambaya ta ƙarshe shi ma mai yi hukunci ne ranar sallah wanda ya kiro masallaci yana kula ya halatta ma'azu jabal yana zuwa masallacin annabi ya tsalla a matsayin mamu ya tafi unguwarsa kuma shine limamin isha'i shi isha'i shi ba isha'i bace fila. wanda ya da annabi ita ce ta farilla su kuma mamu da niyan mai farilla ya ka babu laifi ka zo baka sami isha'i ba na yin tarawih sai ka fi tarawih da niyan isha'i in aka yi raka'a biyu kuna ganewa to liman ya sallame to kai miƙewa za ka ci ko biyu kun gane kada ya biyu ka zauna kun gane ya to ta ka jona a'a in ya biyu ya sallame to kai ba ka sallame ba sai ka miƙe ka kawo biyu sauƙaƙa dama sauƙaƙa ne ai babu tura ko ka dawo ka zauna